A yayin da ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar kogi ta kudu, Sanata Dina Malaye ke cikin wani yanayi na rudani a tsakaninsa da rundunar 'yan sandan Najeriya. A can gefe guda kuma hukumar zaben Najeriya ce ta fara shirin aikin mai da Sanata Dina Malayen gida. Hukumar zaben dai ta gudanar da wani taron manema labarai a birnin Lakwaja. inda ta ce a ranar Asabar ɗinnan mai zuwa 28 ga wannan wata na Afrilu za ta fara aikin tantance sunayen waɗanda za su kaɗa ƙuri'ar yanke ƙauna ga sanata Dina Malayan a can mazaɓar tashi. Alhaji Ahmadu Bagudu Biyambo shi ne mai magana da yawun hukumar zaben jihar ta Kogi ya yi min ƙarin haske ta wayar salula. Yanzu abin da ake shi ne za mu tantance waɗanda sun kasa hannu. ranar asabar za a yi wannan cewa. daga karfe takwas na safe zuwa karfe na rana to daman dokar ita ce idan an samu fiye da rabi na waɗanda suka sa hannu cewa a kiraye shi to ka za a je mataki na gaba shine ko jawa kuri'a amincewa ya dawo ko kada amince ya dawo kuna wannan shiri ga shi halin da dilo yake can yana ma asibiti kamar yadda bayanai suka nuna kun yi la'akari da wannan ko ku dai kawai za ku yi aiki ita hukumar zaɓe ba ta labarin wanda cewa yana rubuce ba ko eh, yana nan da wakilai a kowace mazaɓa eh, mun ce ka wakilai a kotu mazaɓa. To sai dai Malam Bashir Muhammad da ke zaune a Lakwaja ya zargi gwamnatin jihar Kogin da zama kanwa uwar gami kan wannan yanayi na gaba kura baya karan daji da sanata Dina Malayan ya samu kanshi. Halin da ake ciki yanzu nan mutanen jihar Kogi ta kudu hmm. gaskiya suna ganin cewa akwai manakisa a cikin duwayen nan kulle tsakanin shi dino melayan kuma bugu da kare gwamnatin jihar kogi na da hannu a ciki amma mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Kogin akan harkokin ƙananan hukumomi da masarautu Abdulkarim Abdulmalik wanda kuma ɗan asalin yankin kudancin jihar Kogin ne ya ce babu hannun gwamnatin jihar Kogin kan wannan al'amari. ba ga kuma kuna sa baki. Ba A yanzu dai lokaci ne zai bayyana makomar sanata Dina Malayan mai fuskantar gurfana a gaban kotun Lakwaja da kuma kiranye daga 'yan mazaɓarsa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.